Wannan ya biyo bayan matakin da gwamnatin Najeriya ta so ta ɗauka na cewa ba za ta biya albashi ga ma'aikatan da ba sa zuwa aiki ba, wato waɗanda suka auka yajin aiki kamar yadda ƙungiyar likitocin ta yi. Mataimakin sakataren ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa na Dr. Nura Umar ya ce, sai da biyan albashin ma'aikatan da gwamnatin ta ce za ta yi tamkar barazana ce, kuma hakan ba zai hana su gwagwarmaya da jajircewa wajen neman hakkinsu ba. Wannan kaddara ta rubuta ko a jikinmu mu mun san muna kan gwagwarmaya ce ta gaskiya ta hakkinmu in za su ci gaba da zaluntar mu ne su ci gaba da yi amma ba zai sa mu motsa ba da cewa sai an ba mu hakkinmu shi yasa za mu fito mu yi zanga-zanga ta lumana don mu nuna ɓacin ranmu da Allah wadai da wayannan mutane wanda aka ba su madafan iko suna cin karansu ba babbaka ba tausayi ba imani ba kulawa da halin da ma'aikaci yake ciki saboda su abin bai shafe su ba. Shin kuna ganin zanga-zangar za ta yi tasirin da zai haifar da ɗa mai ido kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Nura Umar ga kuma abin da yake cewa. Mun yi Allah wadai da gwamnati gwamnatin da za mu ba su ultimatum har su uku mu yi wani strike so daya duk da matsaloli ne da tun shekara kusan goma sha baya ba su yi wani abu ba don ba su damu da halin da mutane suke ciki ba gwamnatin ma ba su kiran mutane bari a yi magana bari a samu matafa ba mu san ko me suke nufi ba ko talakawan ne ba sa so mu yan muka fara ran laraba ba za mu daina ba gaskiya sai lokacin da aka biya mana bukatu kamar dai yadda gwamnatin najeriya ta yi a gargadin aukawa zanga-zangar 'yan kwadago na daukar matakan hana zanga-zangar ta hanyar ci gaba da tattaunawa har yanzu irin matsayar gwamnatin kenan kan matakan ma'aikatan abdulaziz abdulaziz shine mai taimakawa shugaba tinubu kan labaru kafin wannan lokaci da suke bada ko kuma wannan da suke bayarwa in Allah yadda za a ga waɗannan hanyoyin sauƙi da kuma tallafi da kuma cimma wasu yarjejeniya masu fa'ida da za su kawo sauƙi kuma dama dai tun kafin wannan barazana gwamnati tana ta ƙoƙarinta domin ganin cewa an fito da hanyoyi da za su ba wa mutane sauƙi akan wannan yanayi da ake ciki na ah, wahalar cile tallafi na man fetur ɗin Idan za a iya tunawa likitocin sun sanar da tsunduma yajin aikin na sai baba ya gani ne tun a ranar 26 ga watan jiya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.